domin jikina gaba ɗaya mace nake jin sa ai ranka ya dade giwaya kamar ka je ta dan yanzu nan zaka warware a kana nufin zoli kafe kenan ashe ka gane Ina haka yake assalamu alaikum Allah ya taimake ka Allah ya taimake ka yawwa Allah ya taimake ka tashi lafiya Rizoli Cafe. Da Rizoli nake samun kuzari shi nake rikewa da jirgin da To ai lalle gewaya ta samu. Ku tashi mu tafi gonan nan. Allah ya taimake. Bismillah. Sala ganda ba ta rike manya kusha gari zole kafe yara kuma kusha shamaki yaya haka ni ne kamata zo da kuna aiki kuma sai ga kudu a zaune Allah ya tabbace ka jikin mu ne diye la'asar haba shamaki ba nan zo karbi to banda abun ku ungo shamaki to ranka dade wannan me kenan wannan rizoli kafe kenan da kun sha wannan kofi ɗaiɗai to za ku samu kuzari da ƙarfin jiki sai aiki Zoli Cafe ne na ɗaya domin inganta lafiyarka da ta iyalinka. Abubakar. A koda yaushe ina burge mai gidana da girki mai daɗin ɗanɗano, ƙamshi da kuma gamsarwa. Haka yasa yake ƙara suna. Annar vegetable oil shi sirri sirrina. Kuma 'yan uwana mata, zan so ku dinga amfani da Annur vegetable oil a lokacin girkinku domin sanya mazajenku nishaɗi da kuma santi a duk lokacin da suke cin abincin da kuka dafa. Annur vegetable oil shine sirrin girke girken mu Annur ba shakka ko ina sun leka. Annur vegetable oil uwar gida ga naki, amarya ga naki, za ku ji daɗin girki. Annur vegetable oil ga kanshin girki, kuma gashi da sauki sai an gwada abin mamaki. Annur vegetable oil don kwarai ga aiki. and no vegetable oil man girki mai inganci Kai Lukman, kana kokwanto ne akan san da nake maka? San da nake maka dawwamammi ne a cikin zuciyata. Ba zai taɓa gobewa ba har abada. Kai haƙuri. Bai dace maka maganar nan a irin wannan halin da kake ciki ba. Wallahi ban yi niyyar so sa maka zuciyarka ba. Na sani ummi. Amma abin da nake so in haska miki. Wasu lokutan muna mantawa da Allah subhanahu wa ta'ala. cewa komai ubangiji ya tsara shi ne ke yiwa shi ya jefa mu a cikin halin nan da muke ciki amma abin da nake so da ki ki kokari ki cikawa haidar alkawarin da kika ɗauko masa don babu daɗi karya alkawari ki sa a zuciyarki ni ma na karɓa abin da Allah ya zaɓa mini hakan yayi kuma dan Allah maka wata tambaya idan kika min wannan tambayar ina ji ita ce tambaya ta miliyan ɗaya in ban manta ba ah abadan Allah of course yes don lokacin kina shekara biyu ko biyar i ko remember duk sanda kika ga wani abu sai kin tambaye ni ko kuma kika ji shi ma sai kin tambaye ni to shikenan wannan ita ce ta ƙarshe a'a ba za ta zama ta ƙarshe ba na sani ke da zaki aure ummi ki shiga gidan mijinki a yanzu ne zaki buɗe sabon babi na tambayoyi yayi lukman dan Allah ka daina magana auren nan nawa to naji ummi tambayi um, ya ma sunan budurwar nan takata <laughs> siyama <laughs> to shikenan da ita da sumayya wa ka fi so sumayya har yanzu kana son sumayya ina son mai har yanzu har yanzu baka cire su mai a ranka ba ban cire ta ba amma na fara kokarin fitar da ita tana baki baki to ita waccan ba ta kai baki bakin ba ma kenan eh ba ta karasa ciki ba amma na ji cewa a rayuwata zan iya rayuwa da ita da lokacin da na yi yunkuru na dawo gare ki lokacin kika watsa min ƙasa kika yi buris da ni kika yada ni daidai wannan lokacin ne bayan na cire sumayya daga zuciyata na dawo da ita baki-baki shine na bar sumayya a gurin da na batta da zuma cewa duk sanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo wadda nake so zan iya rayuwa da ita in ya so ita sai ta shige to shikenan ni kuma yanzu a ina nake kina can cikin zuciyata can kasan zuciya ka faga ci ƙwarai ku can cikin zuciyata ɓangaren 'yan uwa da dangi. ai na yi tunanin ka tafi ma karfe biyun dare fa mm, babu damuwa ya kamata ka je gida gaskiya ka huta don't worry i'll stay here till dawn saboda ba wanda zai zo ya kwana da shi anan alhaji don't worry about that muna da ma'aikata da za su dinga duba shi duk bayan minti biyar wannan ba matsala ba ne ba kuma sannan ba ma zai tashi ba sai zuwa gobe da yamma gobe da yamma to abinci fa ada jika abincinsa nan ai ba da matsala wannan zai ɗauke shi har zuwa lokacin insha Allah Ali ina son ka duk duniyan nan babu wanda nake so fiye da kai so nake ka samu rayuwa mai inganci saboda ka rabauta duniya da lahira aliyu Aliyu, please do whatever possible and save my son. Inshallah, we will try our best. I dan mama yadda Allah ya taimake ka ka fito din nan to ka gode wa Allah kuma kai amfani da wannan lokaci da ya rage maka ka tsaya ka fuskanci ubangijinka ka ga ita rayuwar nan wallahi ba ta da tabbas rayuwa ba ta da tabbas ko musƙalar zaratin tunda allah ya fito da kai lafiya ka tsaya ka fuskanci rayuwa ka ji tsoron allah ka saita rayuwarka ka ci gaba da ibadarka har allah ya sa ka gama lafiya dan mama allah ƙara lafiya na ga ina ta magana ne hankalinka baya kaina sai ta abincin ka kake ta yi ka bani sai haɗe yau nake yi maimakon nima ma ka ta da ni ka bani abincin nan ci amma na kawai sai cin abincin ka kake ba ruwan ka da ni ni fa da kake gani na da na fito na fi buƙatar abinci a kanka ka bari na ƙoshi tukuna anya yaron nan ni ban ga alamun tausayi a fuskar ka ba tausayi ai sai an ƙoshi ake tausayi baba ta wani ɓoshi kuma tun da rana fa da ka zo kake ta ɗibar abincin nan kana ci a ce har yanzu baka ƙoshi ba ah. haba mai gida a gadon jinyar ma ba za ka daina irin waɗannan ƙorafe-ƙorafen naka ba haba da Allah eh shi fa wannan yaron da kake gani ba a mishi faɗa ballantana a nuna mishi yatsa au haba to shi isan ya na ga gashi nan da 'yan ƙananan shekarunsa har ya je ya yi gidan yari saboda rashin kwaba akati to kai ma kenan kenan kai ma sakacin ne inda ni da kai ai duk babu na garin wai don allah mama ina ma kika samu wannan mutumin ne eh? ina kika samo shi ki rasa wanda zaki aura sai dan audu eh? kin san shi kuwa kin san labarinsa kuwa eh ko gaskiya zama agola a gidan dan audi ci baya ne ni a gari ni gaskiya ko dai ya sake ki ko kuma ke ki sake shi don ni ba zan iya zama a ƙarƙashinsa ba zan yadda da shi a matsayin na ba kai dan mama ya isa haka shi Allah ya bani kuma haka za ka yi haƙuri ka ɗauke shi a matsayin uba ko kana so ko ba ka so ki rabu da shi kawai ai dan bai san a halin da na samo ki ba ne da ka san a halin da na tsamo mahaifiyarka a tafa a'a haba ya haka kuma <coughs> ai dan audu ai zai faɗi abin da ya fi haka ai ba mutunci ne da shi ba ka san abin da nake so da kai ka tashi mu je waje ina son in ganka tashi mu je kai ba ka da hankali baka san akwai dalilin da ya sa na manne masa ba da ba don wannan dalilin ba da ta na rabu da shi wai yanzu har akwai wani dalili mama da zai sa wai ki zauna da ɗan audu akwai wani mai kuɗi yanzu haka da ya ɗauki nauyinsa eh. a ƙarƙashin matashinsa kusan naira miliyan ɗaya ne miliyan ɗaya wallahi ina gaya maka sai dai idan yana da buƙatar siyan wani abu sannan ya ɗaga kansa ya zaro ya bayar Allah kai ka san shi shi jahili ne ba ilimi yayi ba kuwa yanzu haka maganar da nake maka na ga wayarsa an yi masa alati yayi na miliyan biyar miliyan biyar ina gaya maka ai gara da kika gaya min da wuri ha shi isa ai na ce maka bari mu fito nan gurin in maka duka wannan bayanan ai yanzu abin lallabawa ne dan audu a kwarai kuwa ina zaka je kuma ba mu gama magana ba bibiyar anno Islamic Medicine sun karɓi duniya cibiyar karɓar magungunan Hausa kairan gamsu. Assalamu alaikum sunana Khadija Muhammad kamar kullum yau ma muna tare da shugaban cibiyar Annur Islamic Medicine Ibrahim Suleiman. Cibiyar mu ta shahara wajen binciko ingantattun magunguna daga tsirrai da sake-saki domin maganin dukkanin wata larura da wata jinya da ke damun mutane ta yau da kullum. Wannan cibiya ta mu an santa da shahararren maganin da muke kira masturbation killing zaki wanda magani ne da ya samu lambobin yabo da dama daga sassa. sassan ƙasar nan da kuma sauran ƙasashen Afirka wajen magance dukkanin wata larura ta al'aura, ƙanƙancewar gaba, ƙarancin ruwan mani, rashin aihuwa, low sperm count, low sperm motor rate ko kuma matsala na yawan mantuwa ko ciwon kai wanda aka samu sakamakon aikata istimna'i. Muna ƙara sanar da mutane wannan cibiya ba iya matsala na istimna'i kawai take magancewa ba. Tana magance matsala na jinnu ko matsala na sihiri ko matsala na ciwon hanta hepatitis ko matsala na diabetes ko diabetes type 1 ko type 2 ko kuma matsala na ciwon koda duka ana samun magungunan waɗannan matsaloli a cibiyar mutanen islamic medicine muna da ofisoshi da dama a ƙasashen afirka da yawa kamar kasar ghana kasar kamaru kasar najeriya kasar niger da kuma albishir da muke yi wa jama'ar kasar chadi duk mai bukatar maganin mai na iya daukar lambobin da muka saka ko kuma ya ziyarci ofisoshin da muke da su kamar birnin kano birnin lagos abuja daura funtuwa jalingo da kuma birnin yola sai kuma inda muke da ofis a nan Niamey, Gaya, Arlit, Difa, Doso da kuma birnin Maradi na jamhuriyar Niger A birnin Ghana muna da nan ofis Accra kumasi tamale sai kuma birnin gaundare na kasar kamaru mutanen da ke kasashen europe da Asia mun hada muku masturbation kilinza na foda wanda zai iya tafiya safely har zuwa inda kuke da dar allah subhanahu wataala kai ne ma gida abba na gida garin ko na ga ka zauna a nan ne ka ci kamar wanda aka ba jira gari ka yi wani shiru wallahi abokina data ce ba sai ya suke ba babu abin da ake saya komai ya tsaya tak to ya za a sai data ya za a yi su siya kuna musu tsada ya za a yi su sai data kuna musu tsada ba ku san application din da za ku sauke ku ga sayar da data akan farashi mai sauki ba yanzu ni da shi nake amfani wani application ne ingantacce eh. call data plug wanda idan ka sauke shi akan wayarka eh. za ka samu riba da yawa na farko za ka sai kati na biyu ka sai data na uku ka sai nepa bill na hudu za ka biya dstv ta nan sannan eh. ni da na nuna maka idan ka rijista ina da fasanta ta ciki ko kai yanzu idan na nuna maka ka je ka nuna jama'a kana da fasanta ta ciki okay link ne ake tura ko downloading zan yi kana shiga play store zaka gan shi akwai shi a kowace waya kenan wannan eh, kenan kwarai kuwa in ka shiga play store ga masu amfani ko hada-hadar siye da siyarwa na data ga masu siyan katin kiran waya a sauƙaƙe za ku iya firintin kati ko data don siyarwa ku sauke manhajar mu wato application mai suna cool data plug a kan wayoyinku cool data plug zai ba ku damar biyan kuɗin wuta siyan katin satellite duba da zalla 'yan makaranta da dai sauransu don ka sa mutum guda ya sauke manhajar mu wato cool data plug a kan wayarsa kuma yi amfani da shi za ka samu kasanka. Cool data plug rayuwa mai sauki. <laughs> to amma tsaya, kana samun riba in ka sai da data? Mata na biyu. Da shi? Yi. Eh. Ƙarshen riba ke. A ƙwarai kuwa. <laughs> Islamic Medicine, santa ta karɓar magungunan Hausa. Ni, Dr. Haidar Abu Anwar, wadda aka yi masa lakabi da Malam Ɗan Ghana. Godiya ga Allah, sarkin baiwa da kuma iko bincike cikin littattafan magabata don binkito muku ingantattun magunguna waɗanda suka dace da zamani waɗanda kuma suka dace da matsaloli na al'umma muna ƙara godewa Allah tabaraka wa ta'ala akan wannan wannan cibiya bayan magungunan da muka shahara da su waɗanda kuka san su mun ƙara yin bincike mun ƙara hada muku wani kek wato wanda yake magance matsaloli da dama a jikin ɗan adam wannan kek din shine gonorrhea flosha haka muka yi masa lakabi wannan magani ne da muka haɗa shi da itatuwa masu inganci sannan kuma yana magance matsaloli da suka shafi matsalar ciwon sanyi ko wanne iri da kuma matsalar kankancewar gaba sannan da matsalar istimna'i ma'ana masturbation wasa da gaba tare da duk matsalolin da wannan damuwar take haifarwa tare da ƙara wa namiji kuzari akan matsalar da ta shafi wannan. Bayan matsalolin mu na mata da malam ya saba magance mana ita, a yau ma ya sake kawo mana wani sabon faket da yake magance matsalar shaye-shaye ta ɓangaren mata ko kuma maza. Don haka muke kira ga al'ummar da ke fama da matsalar da muka ambata da ma wacce ba mu ambata ba za ku iya tuntuɓar ma ofisoshinmu musamman garin kano kamar haka ko kuma adireshin mu garin Kaduna kamar haka ko kuma ku tuntube mu a garin Katsina a adireshin mu kamar haka ko kuma garin Zaria a adireshin mu kamar haka ko kuma ku tuntube mu wato a ƙasar Ghana adireshin mu kamar haka sannan ku ƙara tuntuban mu ɗaya ofishin namu da ke ƙasar Ghana adireshin mu kamar haka da wannan nake kira ga al'umma wannan cibiya ba ta yawo da maganinta a baro ko kuma a kasuwanni don haka maganinmu ana samun shi ne a iya gurinmu kaɗai ta hanyar ofisoshinmu ko kuma ta hanyar lambar mu ko kuma ka tuntube mu a whatsapp ɗinmu sannan muna iya aika sakonnin magungunan a duk inda kuke a faɗin duniya ga baki ɗaya sannan kuma malam yana ƙara godiyarsa ga al'ummar da suke turo sakonnin fatan alkhairi Islamic Medicine sanda ta karɓar magungunan Hausa. yarinyar nan ne aljanun da suka tashi kanwar mahmud ta so mu je ka ga yadda take yi kai aja dawo dawo dawo hajiya sai dare ya tsara muna son mu yi bacci sai aljanun da su tashi su hana mu bacci hajiya an yi magani kuwa an nema na nema har na gaji hajiya ba a nema magani ba na nema da tun ya har yanzu ba a yi an tuntuɓi malam su ɗan gado maradi. Maradi kuma sai an je maradi. a waya kawai za a yi magana da shi shikenan bari ki ji abin da yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh farko na malam tasu mai maganin aljannu na maraɗi wanda aka sani da ɗan gado su dai aljannu kala-kala ne akwai na gamo akwai na ture kuma akwai na gado sannan akwai aljani namijin dare wanda yake hana ɗaya mata arme yawanci za ga bai bar mace ta arme sannan wata za a gani ya rike mata ma'aifa ne bai bari ta samu karuwa wata kuma za ga yana ta haddasa sabani tsakaninta da mijinta har ya sa su rabu to gabaki dai Allah furo da izinin Allah duk inda muke a faɗin duniyar nan zan raba ka da shi ka samu kanka insha Allah sannan akwai aljanni wanda yake hana mutum ci gaba wani za ga dan kasuwa ne ya koro kasuwanci kamar kasuwancin shi zai ci gaba kuma sai ga ya koma baya sannan wani kuma dan makaranta ne ya yi karatu ya gama karatu sai gani aiki ya ki samuwa sannan akwai aljanni wanda yake ma mutum ajiya a cikin jikinsa za a gani yawanci yana sa mutum cututtuka kala kala da izinin Allah ni inda al'amura na sha bambam a ce aljanni ya zama ma cuta a jiki ko ta waya ko a fili zan sa ka ka rike daidai wurin da ke ma ciwo nan take za ka ya bar ciwo insha Allah sannan kamun in kama iska sai na sa ajiyar da yawa mutum cikin jikinsa ya kwashe sannan in kora shi insha Allah masu neman ƙarin bayani za su iya kiran lambobi na kamar haka a jikin TV nan su kuma wanda suke a garin Kwanne za su iya zuwa masallaci na wa wadata tsohon wurin zama na kowa ya san shi wanda suke kuma a garin Maraɗi za su iya zuwa Maraɗi kwalliya titi na maraɗar kwalliya wanda ya nufi tarne ka kai tudurwa sai ka wuce masallacin juma'a zaka iske inda hanya ta rabu hudu zaka ga akwai rumfa wurin ka yi haƙuri don Allah don annabi ka yafe mu na san na saba wa babana in ba ka yafe min ba Allah ba zai banni ba wayo Allah na saba wa mahaifina wa ne ni ban haife ka ba wallahi ka je can ka nemi ubanka baba ko baka haife ni ba baba dan audu amma ai kai babana ne ko na yi kuskure wallahi na yi kuskure <laughs> wai kai wai mai haka ne ne me kike masa ne ne ne ba nan gurin yanzu nan fuka zauna ka cin mutunci yanzu sannan ka dawo kana mun goke-goke na banza na wofi a'a me yasa bai ka abin da ta yi min nasiha ta yi min ta ce min tunda tana auren ka kai yanzu kana matsayin mahaifina ne idan na saba maka Allah zai babbaka ni kamar yadda yake babbaka wanda suka saba iyayensu da suka haife su Allah sarki gaskiya ne mama ta ce mama ta ce ka tuba halin da aka san ka da shi ta ce ka daina shine nake so ni ma in yi koyi da kai in yi ka ko Allah zai sa Allah ya maka albarka ya maka albarka hajjo na'am kin kyauta haka ake so kin kyauta da kika mushi nasiha kama hankali su sanya shi kin gaga shi na har kuka ake haka ake so mm. haka ake so Allah ya sa Allah ya sa a dore a haka to amin um dan mama Na'am baba. Am wai dama ce me babban laifin da ka bi aikatawa ne? To, kamar da yadda ne maka bayani baba a gidan dan kande. Laifi na sane ne. Sai sata da nake ɗan yi haka, nake ɗan haura gidajen mutane. Na haura in tofa, in dai na shiga gidan to ina kan iya ɗauke mutum daga kan katifa in kwashe duk abin da yake ƙarƙashin kan katifar in kuma mai da shi kan katifa ba tare da ya farka ba ko an ji motsin wani abu Shi ne kawai baiwar da nake da ita yawwa za mu fita da baba yanzu za a kai shi za a mai aiki yau hala yau za a yi ɗorin ne eh baba yau za a yi ma kai yaron shi ne eh ni dan shi ne ni ne ɗansa kwa haɗe tilo da ya mallaka Allah sarkin ku damu insha Allah za a mai aiki mai kyau kuma baba ba zai jima ba insha Allah za a sallame shi insha Allah eh, mun gode yanzu za ku tattara duk abin da ya kasance nashi saboda daga shi sai kayan jikin shi muke bukata to shi kenan ba da mm. ya kike ji yanzu a ranki ba jin komai a raina iyakacin tausayin aliyu da kuma ban san me zai sake faruwa da ni ba ki sa a ranki cewa babu abin da zai same ki sai alkhairi don haka duk abin da yake ga ya faru to ki sa a ranki alkhairi ne domin baki taba nufin kowa da sharri ba umma na amsa mai in ni aure duk ina abubuwan za su tafi ko zan samu kwanciyar hankali ko zan zauna a gidan mijina sai bauta Allah da zan dinga yi ina neman aljanna ta ko insha Allah Sumayya haka muke fata sai dai ba haka rayuwa ta kyau. wasu kuma za ki ga soyayyar tasu tana zuwa ni da tarnaki da tashin hankali amma da zarar an yi aure sai ki ga kuma sun zauna lafiya wasu kuma sai ki ga duka biyu kuma haka rayuwa take rana zafi inuwa kuna amma kukan me kike yi ko dai kin ga wani tashin hankali ne da zai ƙara faruwa da ni a asumayya tambayar da kika yi min ce ta bujiro min da wasu abubuwa da suka taɓa faruwa da ni a baya ba na fatan hakan ta faru a kanki bayan an sha wahala a soyayya kuma bayan an yi aure wani mummunan al'amari kuma ya faru da ke kada wannan tambayar da ne ta dawo miki da tsanar da kika wa mahaifina tunda kin riga kin yafi kuma kin mance komai Sumayya na riga na yafi wa mahaifinki har abada. Dagewa da naga kin yi akan hakan da kuma tuban da na naga yayi shi yasa har tsohuwar soyayyarsa take so ta dawo min sabuwa. Umma, da nawa ya zo da matsala, me zai saka ba za a yi naku ba ina ga hakan zai iya sa in samu natsuwa. Ba ni za ki faɗawa ba. tunda ba ni zan ba da sadaki ba kuma a shirye nake da duk wani abu da zai saki farin ciki sha Allah zan yi shi yanzu aikin nan ba za a bari sai gobe ba karfe uku na dare fa yanzu ai ka san yanayin aikin namu ba dare ba rana a ka'idan aikin an sa lokaci sha biyu ne amma saboda yanayin aiki ta ga sai yanzu za a samu amma shi sa aka turo ni don ɗauko shi to baba a hanzarta a hanzarta hanzarta mu tafi to baba akwai abin da za a kwashe maka ne babu malama na'am baba akwai kuɗi nan inda nake kwance nan ƙarƙashin katifa ina da kuɗi naira dubu ɗari takwas da sittin Yana ji? Eh baba. Don Allah kuna da gurin da ake bada ajiya haka kamar mutum isa hannu yana ajiye wani abu nashi in zai tafi ya karba? Baba ba ga iyalinka ba? Eh na gani amma dai in akwai gurin da ya haka do Allah ni a in an ka ɗauke ni kafin a shiga ɗakin aikin na sai a kai ni can aji isa hannu. Akwai inda ake ajiyewa baba? amma an kawo mutane emergency in ba san yawansu ba so ake ajiye musu a gurin to a kai ni din sai mu biya ta can na ba da kuɗin na sa hannu sai a shigar da ni ɗakin aikin shikenan insha Allah yanzu baba ga mu ba mu ne muka fi cancanta mu ajiye maka abinka da zaka bayar ajiya ba ga ni ga mama wato dan mama magana ake ta amana amana kuma wuya gare ta wallahi ba na so a tsaye da ku a ranar gobe kiyama ana yi muku tambaya akan amana daga kai har mahaifiyarka ga ta nan ko da ku kuna da amsar da za ku bayar akan amanar ni na fi so dai a tambayi wasu can ko gurin da nake da fatan da nake mana da ku shine mu mutu mu shiga aljanna tare hajo Na'am. A addu'a don Allah. Kin ga za a shiga aikin nan. Ana iya fito da ni ba cikin hayyaci na ba. Daga can kuma idan ma abin ba a yi sa'a ba ina iya wucewa daga can. Wadda Allah shi kiyaye. Insha Allah ma ba zan mutu yanzu ba. Saboda ban gama yin istighfari su da yawa ba inda zake jin Allah zai yafe mu. yanzu ɗan audu gani ga ɗanmu amma ka rasa inda za ka kai dukiyarka sai emergency to hajo in ana can ɓaure ba a tona cikinsa kin san dai ba mu gama shakuwa da juna ba ba mu gama sanin juna ba gani har ki ko ba haka ba ne amma dai aka yi haƙuri sha Allah nan a hankali sai mu saba da juna yadda nake mana fatan a mutu tare a tsufa tare dan mama zo ka daga ni malama zo tafi ko zo ki zo ki dauki kudin dan mama zo ta da ni sai sai ta sai a sai ka sani akan keken yanzu yana can a kwance yana ta bacci ko yana can a asibiti yana ta bacci hajiya ban kyauta ba ko ai ba ka yi ba ne don ka cutar da shi kamawa take amma dai yanda aka je aka ritsa shi aka kama shi a cikin mutane aka saka shi a cikin motar asibitin mahaukata abun bai yi ba gaskiya da a ce kaya haƙuri an ba abun a cikin tsanaki ya rikide ya zama wani abu ina gaya miki wallahi har musayin yawo muka dinga yi ni da shi ni kaina a rikice nake amma don allah alhaji me yasa ka sa aka soke wannan baikon haka ne ya kamata in dai ba son kai za mu nuna ba to amma alhaji ya kamata ka sake tunani ko babu wani tunani da zan sake sumayya ta samu wanda ya dace da ita ta yi aure aliyu shi ma yadda ya je ya samu lafiya ya zo ya samu wacce ta dace da shi ya yi aure kawai amma dakata na yanke hukunci kuma ba zan sake canja magana ta ba Allah Ubangiji ya sa hakan ne fi alkhairi. In Allah ya so ya yadda ma haka ne fi alheri shi ne mafi alheri. Ni kuma sai gani nake yi aurensu da ɗan gidan sarkin gabas kamar ba zai taɓa yiwuwa ba. Ki fatan ya yiwu. Kuma duk abin da Allah ya ce sai ya yiwu ko me ake ciki zai yiwu. A yi wannan addu'ar. Haka ne. Amma Alhaji dan Allah, dan girman Allah ka zo mu tafi ka je ka kwanta ka huta. muna nan sai ka ga asuba ta kawo kai don allah mu je ka samu nutsuwa ka kwanta ka huta ni ma kaina da ka gani ban kwanta ne bacci ba rashin baccin ka ne hana ni bacci mm, ka je ka huta kana buƙatar hutu shahararren kamfanin nan mai suna giga plus sun ga muku ingantacciyar data mafi karko a kan farashi mafi saukin gaske kasa da yadda kuke siyan data a ko'ina sannan za ku iya siyan katin waya kowane irin layi a kasa da naira ɗari bugu da ƙari muna ba da POS kala-kala na kowane kamfani kamar su Kofe, Moneypoint, Fanfe, Flutterwaves, Huda, Now Noun da dai sauransu. kuma zai zo muku akan lokaci akan farashi mafi sauƙin gaske. Sannan za ku iya yin cable subscription naku DSTV, GoTV, star StarTimes tare da biyan kuɗin wutar lantarki NEPA da kuma data card printing. Sannan za ku iya sayan peji na jarida don canjin suna newspaper, change of name publication. Ina masu rijistar layin wa ko kati za ku iya tuntuba mu ta manhajar mu domin akwai alfanu. Muna siyar da katin duba jarabawa wa ek ko neku. Ma'aikatanmu suna aiki a kodayaushe awa 23 don warware ku Za ku iya ziyartar shafinmu gigaplus.ng. Za ku iya sauke manhajar mu akan Google Play Store ko App Store Giga Ku kasance masu amfani da application ɗinmu na Giga Plus. Za ku yi farin ciki kuma za ku ji daɗin mu'amala da ku alhamdulillah yabo da godiya sun tabbata ga allah maɗaukakin sarki cibiyar alhikima cibiya ce da ta shahara a faɗin duniya wajen ba wa al'umma magani kuma su samu sauƙi a kan cututtukansu da izinin ubangiji wannan cibiya ta alhikima tana da babban ofis dinta a jihar kano a nan zoo road amana plaza kusa da shoprite ko kuma a sharaɗa phase 1 kusa da bankin uba da bankin union a birnin maiduguri inda muke a gomari kan hanyar damaturu kusa da iyafort junction ko a birnin damaturu na jihar yobe inda muke a nan nayi wa bypass titin ali marami kusa da kasuwar dare a birnin jos inda muke a katako junction a nan rabbunan lahu plaza jihar adamawa inda muke a jimeta a jam'utu bypass kusa da endrop tsina inda muke a sabon titin kwado kusa da daular kaji sokoto inda muke a faɓan idi ko Fargabas, zamfara a cikin garin Gusau inda muke unguwar Gwaza kusa da police station. Birnin Kebbi inda muke a nan unguwar Sarkin Zamarmawa kusa da gidan man Rano a jihar Kaduna muna nan a tudun wada kusa da kasuwar bacci cibiyar mu ta alhikima tana da rissa a jamhuriyar nijar ina muke a nan birnin yamai unguwar losogungu kusa da estasiyon babati a birnin maradi inda muke a layin kamfala saman benin tasi ukwamma ko a birnin tawa lele birnin adar inda muke sabon gari bayan tasha a bakin fabe kusa da masu gasa kaji a garin da magaram inda muke a nan share zamna kusa da wajen alhaji mamman mai zare ko a birnin tsakanin Difa da jamhuriyar Nijar. Cibiyar Alhikima cibiya ce da take da manyan rassa a duniya na in kuka tuntuɓi lambobin wayar mu za mu gaya muku inda muke ko kuma ma mu aika muku maganin mu a duk inda kuke a faɗin duniya. Assalamu alaikum. suna na gamu. lakabin dan barna shi ma in kiyata ne. Wasu idan suka ga gani ɗan yaro karami kuma ina yaɗa wannan babban magani na HIV. Hesi mamakin haka. domin gadon gado ne a bangaren mu kakan sarkin aska abdullahi hasali shi ya gadar mana da shi muka gaje shi ta bangaren sa muka ƙara samun gadon ta bangaren iyayenmu wanda yake garin katsina a halin yanzu wasu daga cikin jama'a maza da mata ya su ta mamaki idan suka je wani guri suka karɓi maganin HIV bai musu ba kuma suka dawo gurin mu suka karɓa ya musu ya abin ya ba su mamaki wannan Allah ya halicci da jini AS wato mai cutar sikila idan ya sha wannan maganin abin zai washe mamaki cikin hanzari da sauri maganin idan ya ratsa jininsa da ɓargonsa ya masa amfani jininsa yana komawa AA ne da yardar Allah yaro karami zai iya amfani da shi duk girman mutum mai cutar sikila ko ta gadon gado ce idan ya sha shi cutar tarihi take komawa abin sadaka sanera dubu biyar amma daga cikin masu yi.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 malamin sabu ikon Allah mai takama da ayar Allah mai takama da roƙon Allah malamin sadu bai rukiya assalamu alaikum sunana malam sabiu mai maganin shaidanu wanda ke maradi da yarda Allah kuma maganin shaidanan nan shi ɗaya ne aikina ba na haɗawa ba na zane-zane shi ɗaya ne Allah hore mun kuma da yarda Allah idan Allah ya jarrace mutum da wannan ciwon insha Allah idan ya ganna magana ta kare kamar zan yi jawabi akan wata cuta da ke damun ma'aurata ta bakin iska wanda mace Allah ya jarauce ta da ciwo na bakin iska wanda ke auren mace kawai wanda iskan da ake ce ma duna mai kaho gagarau namijin iska shi ne saboda shi wannan bakin iska shine yana tare da mace amma ba zai sa ta haɗuwa ba ko wani ihu ko wani kuka don a gane sai dai wani ciwon kai bakere mugun muhalki muhalkin shanu muhalkin ruwa muhalkin namiji ya zo mata shine mugun iska duk cikin shaidanu ya Shi shine ke sa namiji asarar dukiya idan yana da mace mai bakin iska ita asara duk abin da za ya saya asara to shi aikin shi ne idan aka yi ma mutum aikin nashi wanda ya baka magani da kai amfani da maganin shi daga nan baka yi kasala da ciwon jiki ba ko baka ga ka kwanta kayan mawalkin an kwashe kaya daga cikin wani gida an bar gida ko an mawalkin an yi mutuwa ko an wani hadari cikin kwana uku shi sirrin aikin shine nake ba mutane ko ni na ba da magani cikin kwana uku ban ga wannan bayanan ba bai hita ba yana nan da yake kuma duk mai maganin da ya baka magani na bakin iska ya wuce kwana uku baka samu lafiya ba to bai yi ka canza ko wani na hadarin ciki kuma idan mutum yana fama da ciwo bai san ko me ke damun shi ba ya kere ni kai tsaye ya ba da sunan shi da abin sadaka take zan gaya mashi in Allah so yarda in kafa aka rike ma an hannu duk abin da ke damun ka cikin jikinka insha Allah wanda na iska ne zan gawa da yarda Allah kuma wannan lambobi da kake gani suna wuce ka ɗauke su ka kira in Allah kai tsaye da yarda Allah duk larurar ka inda ta shaye ta baka iska ko ta sahiri za a ma maganin ta insha Allah kuma duk abin da kake ganin ka an shi likita an yi matsala ba ga komai ba dai haka abin da ke damu ka to insha Allah idan ka bada sunan ka da abin ka zan gama abin da ke damu ka in iska ne zan gama da yarda Allah kuma in mutum yana so ya gwada ya ce ni ina da iska baran kallon ga malama hanna ji wani abu ya gwada shi da kashi zai baka shi bayani insha Allah ranka ya dade dan Allah a bar maganan nan a inda take ni a zato na abba ya girma ashe tunanin shi duk ba irin namu bane ya mai da kanshi wulakantaccen mutum a garin nan kilishi na amran ka ya daɗe hujja muke so ki bamu dalilin da ya sa kika ki amincewa da maganan auren nan abin da ya tara mu kenan ranka ya daɗe ai hujja suna da yawa amma mafi girman hujjan shine yarinyar nan ba su ba ce ban ga ta inda suka dace da yarinyar nan ba ko a kama ko a siffa ko a daraja ko a mutunci ban ga ta inda suka dace ba haba ya kilishi sumaye fa musulma ce kuma musulunci bai kai da Allah gafara ta rufe min baki idan saukan qur'anin nan ne tun kafin a haife ka nayi idan kuma fannin hadisi ne idan ban koya ma ba ba abin da zaka gaya min a cikinsa ai annabi ya ce ana auren mace dan asalinta ina asalin yake ya ce ana auren mace don kyanta ina kyan yake ya ce ana auren mace don kudinta ina arzikin na tabbata a cikin 'yan matan da ake nuna maka kana yin biris da su su maye ko farcen ɗaya daga cikinsu ba ta kai ba ka tuna da shamsiya 'yar gidan sarkin ilori ga juhaifa 'yar gidan alhaji muhammadu ciroma wanda kowa ya san ubanta a fadin kasan nan sunan shi ya zagaye ko ina saboda tarin dukiyarsa ya yi kilishi kin manta da ƙawata ma yawwa zainab allah ya miki albarka yar gidan ministan tsaro ba tsohon gwamna tuna min sunanta ma juwairiya yawwa juwairiya kai zainab kar in sake jin bakinki anan ki mana shiru kai ma ka rufe mana baki kai ma har kana da bakin da zaka sa baki muna magana ai sai ka banni da ni da mai martaba da yayi gimbiya mu yi magana kilishi na ya kowa yana da damar yi magana a wurin nan gaba ɗaya mu tushen mu ɗaya ‘ya'yan mutane biyu mun haɗa anan ne domin mu samu mu nemi bakin matsalar nan mai ta ba domin mu sake dagula ta ba kun ji ko? saboda haka kowa yana da damar ya magana gimbi ya fi ce komai ba ni ya yi abba ɗan ɗaki na ne a hannu na umma ta danka amanar shi duk kuruciya ya sha ɗaki na yi kilishi ina so ki tuna iyayenmu ba su hana mu duk abin da muke so ba in har ba zai cutar da mu ba ai zai cutar ne ranki ya daɗe ko kaɗan layin ba ɗaya ba ne mawaƙiya 'yar matsiyata duk wannan ba zai hana ba kilishi babban abin da na fi damuwa da shi shine tarbiyya da kuma sanin ba wani abu da ya faru a zuri'a su na bata suna ni dai ina bibiyar lamarin su sumayya sosai a social media kuma na ji abubuwa da yawa yawwa koki sarauniyar yanar gizo ba mu labari hmm. a inda jamila ce akan harkan yanar gizo babu abin da bata sani ba social media ko da yaushe a cikinta take na ji an ce babanta ya jima a gidan yari kuma ya yi yawon duniya ga a ƙarshe ma na ji labarin cewa ba ta hanyar aure aka sa ke wa ya faɗa miki in ji wa a gya miki koma me aka gani a social media ake ɗauka what's the meaning of this yaya ni ma fa haka na ji ana faɗa fa amma ai daga ƙarshe na ji an ce an wanke ta daga zargin da ake yi to me amfanin bato maganan anan eh tunda an riga an wanke ta me amfanin faɗa a haka yanzu baki dau alhakin ba ba magana nake miki ba ka kwantar da hankalinka please abba abba ya isa haka tunda har an kira kowa da kowa ya bada shawara magana da ta yi bai zai zama laifi ba I'm sorry yaya ni ban faɗi magana nan saboda ranka ya ɓaci ba abba ba ka son gaskiya ko kaɗan ba ka son gaskiya karfa ka manta kai ne kake juya dukiyan gidan nan na billions kilishi ba shi kaɗai ba ne hadda domin nima ni ne ceo na gaba ɗaya kamfanonin nan ai an rage maka ƙarfi ranka ya daɗe tun da mai martaba ya kwanta dama kai ka gaje shi daga lokacin kusan kashi 80 na kasuwanci abba ne yake yi ina tsoron kar ka ɗauko mana mai farar ƙafa. ki bar wannan maganin kilishi ba mai farar ƙafa ba koma ma ƙafar menene martaba gidan nan ba za ta yanke ba kar ki kawo mana canfi a nan please yanzu kike da'awar cewa kina da ilimin ƙur'ani da hadisi a cikin karatun da kika yi a ina kika ga mai farar ƙafa insha arzikin arzikinmu ba wani abin da zai masa illa abba ranka ya daɗe mu iyayen al'umma ne a matsayina na sarki kuma wanda yake da ilimi daidai gwargwado idan na ce zan hana ka auren nan har abada zan ci gaba da rayuwa da abin ma'ana yana damuna gaskiya ne ranka ya daɗe. to ai gaskiya ne ni shugaba ne bai kamata na ki wani ba domin saboda ba shi da arziki ko wani matsayi irin namu ana duba wannan ranka ya daɗe na sani kilishi yanzu dai a bar magana sai zama na gaba zan je ni shawara da dattawan fada wanda suka yi zamani da iyayenmu kai kuma abba ka je ka ci gaba da addu'a gode mu kuma mu dukufa domin aure da kuke gani babban al'amari ne idan aka yi kuskure to gaba ɗaya jama'a sai ku ga sun cutu ranka yi daɗe kilishi ki haƙuri yau zama ya ƙare ai ya ce har yanzu ma bata ba shi haɗin kai ba ranka yi daɗe wace ɗin sumayya ki ce ya gama zubar mana da mutunci dan Allah ki daina tono mana zance ba inda abba zai je a ce ya sake dawo ba ai gashi na ranka ya dade a gaban ka ni a cikin wani al'amarin ma ita tafi so samun rai gimbiya don Allah a kyale maganan nan haka abba amma da gaske ne ba ku daidaita ba ranka ya dade na same ta a cikin wani hali ne na rudu akwai fitinar manema da kuma yaudara da zambada na cikin aminci da aka yi mata so ba mu dai zauna muka fahimci juna ba tukuna, maganin gaskiya a takaice dai su ɗaya na ganta ta ce maka je ka dawo ran kai daɗe don allah ku kyala abba haka ya huta to ai tambaya ce ya kamata ya amsa Idan kuma hakan ta faɗa, to da girmamawa ne ko da tsiwa. Ya fa kamata abba ka san ko kai waye kai. <laughs> Ha an gama tattaunawa, na sake ɓarwa ɗan ɗaki na wata sabuwar magana. To shikenan, ni zan tashi zan shiga. Domin ina da baki zan je na wanka. A fito lafiya abba. A fito lafiya. Madalla. Ina za ka je? ina za ka je za ka gudu ba to ai wannan zaman na farko ne na tabbata babu wanda zai yadda da wannan zaman a fadar gabas Mm-hmm. Rukayya? Hmm? Allah yan asiriya akai. Haba Rukayya, babu tayi da mugun nufi ba ne. Ni ta alkhairi ne. Hmm. Gaya mata dai. And you must be Umar ko? Kwarai kuwa. Um, Hajar ko shi ne na bugaddama? A'a, amma mataimakinsa ne na musamman kuma an gona insha Allah. Su ma an sa musu rana. nan da wata ɗaya ko? Masha Allah. Insha Allah. Um, Rukayya, ki fahimce ni, na san abin da na yi ban kyauta ba, amma ina so ki sani abin da na yi shi ne daidai. Wallahi ban karɓi aikin nan ba sai da na tabbatar da cewa hakan zai zama wasu mayya alkhairi daga ita har iyayenta har 'ya'yanta da za ta haifa. Idan ma shi ne, idan ma kuma ba shi ba ne, wannan matsala ki ce. ina so ki sani Allah ya hana sa ido da bincike Rukayya kenan ni taimako na yi sannan kuma ba aiki na bane sa ido ko kuma shishige a cikin rayuwar mutane Hajara sa ido fa kin riga kin yi sai dai Allah ubangiji ya yafe miki it's okay Rukayya ya isa haka yanzu fa lokaci da ya kamata mu haɗu baki ɗin mu taimaka mai Mm Umar Oh ka ce min kana tare da su Oh Rukayya, ke ma kin san ai duk inda yake ni ma nan nake ko? A'a, han, hmm, war kenan. Kai dai ka faɗi gaskiya, ashe kana bayan raba gardama kai ma. Kai. Rukayya. idan ya haka lifi yayi. Yanzu da Allah ina mai gidan. Ina so in ganshi in yi masa godiya. Yana can gida zai taho, da zai kira ni akan zai taho yanzu. Wadamma idan ya shigo, idan yana bodin insha Allah zai kira ni in ya so sai mu ji tare da kai ko a shi ba halin shi bane ba inda za shi a'a ya za ki ce haka kai su bai fa za mu ji wanda kuma na san shi ya ya furta cewa duk inda kike su mai tana gurin shi ma yana tare da karkara insha Allah za mu haɗa gidan soyayya ai ina tare da ke rubiya ku haɗu ka ce mishi me za ka yi musu kai ni masa godiya mana a irin wannan lokacin talaka jikan talaka ya samu aiki a NPC ai dole yi godiya kamata yi man ɗebi abokaina na dangi mu je yi masa godiya ban hana ka ba Umar za ka iya zuwa ka yi masa godiya amma fa ina so ka sani ni duk inda ƙawata take nan nake ba ruwana da komai duk inda ta zaɓa ta ce yau nan take ni nan nake amma ina so ka tuna ba na so ka gamu da fushin sumayya saboda har yanzu tana da fushi akan abin da waɗannan mutanen suka yi mata ni na san sumayya ba za ta yi wulaƙanci ba na ki sanin sumayya hajara umar mu je dare yana yi sassauci islamic medicine the number one in the world about two treatment hiv and masturbation wannan haka yi mun yi fice wurin ba da maganin hiv da kuma eastern wannan magani da kuke gani shine na matsalar cutar hiv maganinmu na hiv ana amfani da shi ne cikin wata biyu kacal a rabu da cutar bi izinin layi. Al'umma da yawa ba san menene istimna'i ba ballantana san illolin da yake haifarwa a cikin ɗan adam. Istimna'i ne wasa da al'aura don biya wa kai bukata. Yana haifar da illoli da dama a jikin ɗan adam. Kankancewar gaba, saurin inzali ko fitar farin ruwa. idan ya yi ƙarfi a jikin ɗan adam yana hana shi aihuwa yana sa tabuwar ƙwaƙwalwa. wannan shine maganinmu na istimna'i ana amfani da shi cikin sati biyu kacal rabu da cutar bi iznillah babban ofis mu yana cikin garin kano kan titin zuwa daidai gidan zu maimuna shopping complex saman bene a cikin garin abuja muna da kwa cikin saya plaza saman bene a cikin garin lagos muna ijebu bus stop saman bene a cikin jihar bauchi muna rawan ɗin cbn daidai state sakatariya saman bene al'ummar ƙasar nijar muna cikin garin Maraɗi, daidai gidan ruwa opposite sonitra saman bene ba mu tallan maganinmu a mota ko baro kuma ba mu kama ofis a kasan bene sai saman bene cibiyar sassauci magungunanmu suna da inganci domin nema na gwada kuma na sannan wannan cibiya tamu tana iya kai muku magunguna a ko'ina kuke a faɗin duniya. Masha Allah. Limited na ci gaba da tallata muku kayan gyaran jiki na amfanin maza da mata kamar haka. Hodar sabon salo mai hoton yar mutawalli, turaren izarsu, sabulin izarsu, man gashin izarsu, turaren nafisa, sabulin nafisa, turaren laila, sabulin laila, sabulin abale, sabulin sanda, man gashin abale. Ai madawa. Ya na ganga kawo wani kile. Nono. me sirrin ne dan ammi to me abun wala shiga ciki in gaya masu ka ga ga sirrin nan wannan shine abalasau da shi nake man kayanan maganin cututtuka da dama na fata wannan kuma shine abala olive akai ake shafa in ka kula kai na za ga yana shiki yana kyalli yana maganin amosarin kai da sauran abubuwa ina nawa Kashi na baka waya menene sirrin ne Ke kin ga yadda kike wani walwalwal kina wani sheki. Sirra? Hmm. Sabulin izin so. Sabulin izin so? Ƙwarai kuwa. Sabulin izin so shine amsa. Ba shakka. Sabulin izin so. Ai kuwa lallai kuwa ba ta bari na a baya. Sannin ki ne. da dawa. Yawa. Umar wannan turaren fa. Kinga. turaren izza su ne turaren izza su kuma ki ba ma turare bane kinga body spray ne ma kawai kin ganshi gaskiya wannan tunanin na daɗin ƙanshi. Tunti, gashin ki ya yi kyau, kuma gashi da tsaye kuma gashi ya yi baki bulk. Kin san me nake sa ma? man gashi na izzasu shi yasa yi wannan bakin. Za ku samu kayayyakin DGA a wajen dilolinmu kamar haka. A sabon gari wajen Mansur MBI ko Iliya Dan Ammar, a Kurmi wajen Malam Abu na Jinjiri, a Wambai Abdullahi Kaita ko wajen Dan Sale ko wajen Ali Chairman. Ko kuma kacokan za ku iya zuwa babban reshen mu da ke kasuwar Wambai kan titin IBB Jam Plaza gaba da Mai Hali Plaza kusa da gidan Kurfi saman Bene Shago mai lamba sha hudu, DGA Classic Nigeria Limited namu ba irin nasu bane. English Academy. Shararriyar makarantar nan wata ta fice wajen koyar da ingantaccen turanci a sauƙaƙe sun fara ɗaukar sabbin ɗalibai maza da mata masu sanyin NCE program. Ina ɗaliban da suka kammala secondary school suna so su yi NCE to ga dama ta samu. Za ku iya yin NCE program a makarantar MM Haruna English Academy cikin sauƙi suna da ƙwararrun malamai da kayan karatu na zamani. Za ku iya samun fom da yin rajista ne kaɗai a makarantar MM Haruna English Academy a kan titin Airport Road Kano domin yin NCE program. Domin ƙarin bayani a kira sifili takwas sifili uku shida biyu takwas sifili takwas bakwai sifili wato sifili takwas sifili uku shida biyu takwas sifili takwas bakwai sifili. Yallaɓai, me kake ƙoƙarin yi ne? Wallahi waya ta ce cajin ya ƙasa kuma nake ta ƙoƙarin in sa caji amma na ga abin yaƙi ko caji ta lalace ne? To ai wannan abu mai sauƙi ne. Kin yi gaskiya, kin ga cajin AMG har ta kusa cika wayar? kwarai da gaske domin idan ina buƙatar kayan waya daban-daban amg global kawai nake zuwa ya dai ina ta kiran ka tun ɗazu ka toshe ka da airpeace baka ji na wallahi wani na samu mai inganci amg global technology nigeria limited mai suna amg snake amg snake yes yi. lallai kayan wayan amg global ingantattu ne wow power bank mai kan caji daban-daban haka kin ga yanzu sai ki bar min nawa kwa bankin ya zauna lafiya to bayan haka kuma ga ƙarin kes ma wannan tagomashi yaka hakika zuwa shagon amg global ya gama biya min dukkanin wata bukata ta amg global suna da rassa daban-daban a cikin birnin kano akwai amg global da ke shop 42 45 gidan ibrahim mijin beirut road da ke garin kano akwai kuma na mai karami plaza abuja line major street cikin garin Kano. Sannan na head office is da ke 65 gidan Baba na Bego, Bello Road Bata da ke birnin Kano. A waɗannan shagunan nasu baki ɗaya za ku iya samun cajojin waya kala-kala, power bank, data cable, da airpiece na kowace irin waya da duk abin da ya ganganci waya ma za ku iya samu a waɗannan shaguna. Kamfanin AMG Global Technology Nigeria Limited kana iya yin oda a duk inda kake kayan kasa ishe ka ba tare da bata lokaci ba. Muna maraba da masu siyan ɗaiɗai ko sari AMG Global Technology Nigeria Limited abokan hurɗar mu abun alfaharin. Hakika na yarda da ingancin kayan AMG Global domin basu da na biyu. AMG Global Technology Nigeria Limited. A ah, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kowa ya sani ayyukan mu ikon Allah ne ta yanda za ka ga mutum yana fama da jinya ya dade an jima ana fama ba a dace ba da izinin Allah in an zo sai ka ga mutum ya warke wani shekara goma wani shekara takwas wani ma shekara ashirin baya iya tafiya ƙafafuwan sun rike baya ya rike da izinin Allah a gurin abin in ya zo sai kaga Allah ya warkar da shi wani kuma sai ya je gida kwana ɗaya kwana biyu sai kaga Allah ya warkar da shi za mu ci gaba da aikinmu a nan Abuja agwagwa ranar Asabar da ranar Lahadi a cikin Abuja agwagwa a kafi muna yin aiki ranar Alhamis da ranar Laraba a gangaren tudu a cikin garin Kyafi a gangaren tudu in ka zo ka ce gurin bilhaƙi za a nuna ma aiki iya nan iya ci gaba da yardar Allah a Suleja muna aiki ranar litinin da ranar talata a dawaki town hall da izinin Allah mutanen mina ga nan tafi ni da kaina in Allah yadda ni da kaina ba aike ba ba saƙo ba duk me wata matsala ka zo zan zo da kaina a watan goma sha ɗaya ranar biyar ga wata da ranar hudu ga wata na goma sha ɗayan nan zan bayyana amina ni da kaina a nan UK Bello zan gabatar da aiki kowata irin jinya ce ku taho kowata irin damuwa ce ku taho kowace irin larura ce ku zo kowace irin jinya Allah zai ɗauke ta da yardarsa jama'a ba mai yi sai Allah hakan ce ta sa nake neman shawarar mutane masu mutunci musamman ma wanda ya taimaki rayuwar sumayya domin an ce in kana addu'a to kyanta ka hada da neman shawara gaskiya ne To amma da gaske ɗan gidan sarkin gabas ɗin ne? To haka dai alamu suka nuna kuma kusan duk wanda suka san shi sun tabbatar mana da haka. Ta amma idan haka ne umma, ai ba wani sauran magana. Wanda aka daɗe ana kira addu'a ne bayyana. Gaskiya ne. To amma ke kina son sa sumayya? Ni ban san shi ba sanin da na yi masa kawai sanin turo saƙonni da yake min ne ke haɗa ni faɗa da aliyu ta gaskiya ne ta nan shi ma bai kyauta ba ya kamata tun farko a ce ya bayyana kansa ba tare da wayannan abubuwan ba <laughs> to ai sarki ka sani da yake yaro ne shi yasa shi a ganinsa hakan da ya yi shi ne daidai ni ina can ina ta faɗin sumayya ba ta zuwa ofis ba ta postin ashe tana nan iskan mulki ce take ɗan bugar ta haka sama-sama wallahi sarki ba haka ba ne to ko na je ofis ɗin hankali na a tashi, ki ba wani aiki da zan iya yi shi isa kar ki samu damuwa za ki fita insha Allah mu ci gaba da kai kukan mu wajen Allah ana yin addu'an nan sarki sai dai kawai mu ƙara kuma gashi baka ce komai ba kuma na kirawo ka ne domin mu ji ra'ayinka a kan shi wannan yaran shin a ci gaba da maganan nan ko kuma a batta kuma a bari zuciyarta ta karfe shi yawwa hakan kuma ba zai samu ba sai ta dan samu lokaci da shi tunda ai so ɗaya zo ko eh. abinda za a yi in ya ƙara dawa ki saki jikinki ki masa duk tambayoyin da kike so ta nan za ki fahimci za ki iya zama da shi ko ba za ki iya ba amma ki manta ki haɗa masa da tambayar iyayensa da danginsa sun amince da ke ko ba su amince ba don kin ga akwai bambancin matsayi a tsakaninku gaskiya ne domin nima abin da nake tunani kenan idan kika gamsu da gaskiya da kalamansa ta nan za ki gane za ki iya zama da shi ko ba za ki iya zama da shi ba amma dai a halin da ake ciki ba wanda zai ce miki ki zaɓi firisto ba shi gasken magana wannan shi ne magana ni fa gaskiya na fi son aliyu a kan shi mm. so da yawa akan barin abin da aka fi so zuwa abin da ya dace musamman ma wannan ɗin cakikakken fi so shi wancan ɗin ba wai ba kya san sa ba to tsayawa za ki sa hankali ki duba abin da ya kamata gaskiya ne to mutumin da har mahaifinsa ya baki shawarar ki rabu da shi kuma ciwon kwakwalwarsa ya bayyana a fili hmm? ko ba haka aka so ba gaskiya firasdo ba wajen da za ki aura amma ki yi haƙuri da maganar da ne gaskiya ne ɗayan eh, sarki shawara fa ka bayar kuma in har maganar mahaifinsa ba ta zama laifi ba shi da ya warware baikon to ai babu yadda za a yi taka ta zama laifi to ni zan wuce sumayya partners da kike eh, talla sun fara korafi fa gaskiya hmm? ba kya ganin ko za mu ƙara zuwa ɗan zauna da su dan sassaita contract ɗin yadda za a iya zuwa a hotuna da interview a gida in ya so sai a rage kuɗin ko duk yadda ka ce a yi haka za a yi ranka ya daɗe wani ne ai ku ne ranka ya daɗe yanzu hmm? mu talakawan ku ne a'a sarki <laughs> da kuma tsokana kanwata ka kake yi <laughs> <laughs> amin amin To a sauka lafiya. Ina godiya. Ba ka daina wahalar da kanka da kukan nan dan ba jin ka zai ba fa. Hmm? Haba. A to mutumin da bai san inda kansa yake ba? Ma kika sa nake wani wahalar da kaina? ni dama shi ba wani iya kukan ƙarya ne ba ɗan audu gaggen ɗan duniya kenan ake gaya miki kamar ya san zan kwashe kuɗin nan ya ɓoye su ko sama ko ƙasa a rasa inda suke to ai kuwa bai isa ya ci kuɗin nan shi shi kaɗai ba wallahi dole mu ma da ka san ma a ciki ko shakka babu ai ina mai tabbatar miki kuɗin nan sai mun ci su amma tsoro na Allah tsoro na ɗaya kar ya farka ya ce ya sake ki kin ga kuma yana sakin ki ni ma kin ga an murta ya dole a matsayina na agola kai ka ga bana son shashanci Allah ya baki hakuri Allah ya huci zuciyarki mama na gata na ai wato ina baki labari tunda naji an ce an kori su in caji daga aiki na san cewa sai sun yi farautar ɗan audu saboda akwai biyan bashi ya yi musu ka da yawa amma kai dai ina fatan baka shiga gonarsu ba dai ko to sai dai allah ya kiyaye amma gona kam baba ɗan audu da ni ya shige ta dumu-dumu don ni ina gaba-gaba ma Kaga fa kamar tashi zai yi. tashi. ba, Na tabbata duk abin da na yi ba daidai ba ne a ma'aunin shari'a, Sumayya. amma idan da za a kwatanta niyyata a kanki ta hakika kyan niyyata ya rinjaye munin abin da na aikata amma it's no excuse ki haƙuri ke yafe mu sa kake sona kin taɓa tambayan masoyanki dalilan da yasa suke son ki amma kai ya kamata maka wannan tambayan saboda na ji labarin gidanku za a iya kawo maka kowane irin nau'in mace da kake so a duniya me yasa ka zaɓi sini za a iya kawo mata ko nawa ne amma ba za a iya kamun wacce zuciyata take so ba ba da ganin ido kawai ake amfani da ba wajen zaɓin wanda za ka aura sumayya sumayya ni ban isan faɗa miki dalilan da sa nake son ki ba ki, kuma na ne shi kaɗai ya san me ya sa mun san ki a zuciya na abu ɗaya da zan iya roƙon ki da shi ne ki daure in zai yiwu ki amince da ni amma wannan labarin ka faɗa wa 'yan gidanku sun san da labari na ko ba su sani ba kuma sun yarda da ni ba zan miki ƙarya ba na ba wa dangina ki. a cikinsu akwai waɗanda suka bani goyon baya akwai kuma waɗanda ba su sona tare da ke amma duk wannan it happens kan faru a cikin kowane gida lokacin neman aure na sani amma matsalar gidan sarauta girmanta kamar na gidan ne muddin matan ba daga irin gidanku ta fito ba shi isa wallahi nake tausaya wa iyayena da 'yan uwana da abokanaina da irin kallon wulakanci da za a dinga yi musu a gidanku. Sumaya duk wanda ya san sarautar gabas zai tabbatar miki da duk waɗannan abubuwan da kika lissafa ba haka suke ba. Iyayenmu da kakanninmu sun kafa masarautar ne akan addini da mutanta mutane. Iyayenmu suka nuna mana da talaka da mai kuɗi da mai mulki duk bayi ne a wajen Allah. Mahaifinmu hayyarsu yake ta ƙara jaddada mana wannan ayar. in inna akarmakum indallahi atiqakum wato mutum ya sani a ranar tsayewa ba mulkinka ba ne ko ka ba shi zai kara ma kima ba wajen Allah tsoronsa ne da ganin girmansa da darajarsa shi zai taimake ka Assalamu alaikum Assalamu alaikum. yau ban ga jami'an tsaro da 'yan rakiya a waje ba dan sanda ɗaya kaɗai na gani sai kuma saurayin 'yar leƙen asiri Ana ɗauka wannan karin ma irin wancan zuwan da kai za ka yi mana a <laughs> ah, ba haka nake ba wancan lokacin ma kama ta shi sa amma na farin cikin ganin ki sosai da kai in same ni a lokacin da ke kokarin kafa gwamnati na amma ban san me yasa ba duk bulon da na daura simintin ba ta rike shi sai ya faɗo ban san ko ban dama simintin mani da kyau kaga ni fa ba zan sa maka hannu a ginin ka ba saboda ina tsoro kan na je na gina katanga ta faɗo a kaina kaga umar ga raba gardama a sunana abba ni fa da raba gardama zan dinga kiranka ba zan taba canza maka suna ba haji umar Ranki daɗe ashe ka sani kai wannan ai in gaya maka ba wanda bai san sunan shi ba duk an tura masa hotunan mu wai sani ma ko hadda labarin iyayen mu an bashi habarin Allah da kiyya menene haka ai gaskiya ne ko ranke dade ranke dade hmm. dama zuwa muka ne godiya akan abin da ah please don't mention it a yanzu duk mun zama daya to ni yanzu zan koma gabas su mayan ah, sai yaushe zan ƙara dawo kaka damu ka je zan kira ka kenan ah, zan saurari kiranki to na bar ku lafiya Yeah. Allah sarki Sumayya. Ni wallahi har ya fara bani tausayi. Kwata-kwata ba shi da girman kai. Wallahi abin han mamaki ke bani. Ko yau ga Galadima ake sa time? Don Allah ku kyale ni. Ina da sauran zaɓi. Ba na gaggawa a rayuwata saboda wani dalili. Haka so yake diba ya mai da kai bawa matsayinka bai duba balle ya san kai waye isa ka kai jinya ka sauka kan hanya ka manta alƙarya ka yi kalar wawaye a labarina soyayya ta mini garkuwa a labarina soyayya ta sa soyayya ta sa Ga masu fama da matsala na kankancewan gaba, akwai waɗanda Ubangiji Allah haka ya yi su, bai wuce tsawon yatsa ƙarami wasu kuma daga baya suka samu waɗannan matsalolin nan. Wasu kuma matsala ce ta sanyi na infection tare da matsala na istiminayi. mu sani istimina'i tana da illa sosai ga lafiyarmu domin takan ja matsala na kankancewan gaba tare da sauri na injali istimina'i tana jawo matsala na loss of brain circulatory system ta yin mantuwa ta yin rama tare da matsaloli masu yawan gaske kuma duk akwai magungunan da muke da a warke daga wannan matsalolin nan gabaki ɗaya insha Allah gargadi ga masu kallon mu ku sani akwai madamfara da yawa waɗanda suke fitowa a sunan masu magani suke karɓan kuɗin mutane dukkanin account number da ka gani ba ta Shifawun Islamic Medicine Center ba to ba tamu bane ba ina masu fama da matsala ta hepatitis wato ciwon hanta ciwon hanta ya rabu kashi daban-daban akwai type A type B type C a cikin su akwai chronic akwai kuma crisis ku wannan chronic shine wanda yake tara mutum ruwa a liba har ma yake fitsarin sa yana kashe masa jiki har ma yake yawaita yin nishi wato haki da ma zawo ga baki daya shi kuma crisis shine wanda yake bin jini da ma dukkanin family so wanda ubangiji Allah ya kare ubangiji Allah ya kare mu ina masu fama da matsala na sanyi na infection sanyi na kashi tare da sanyi mai zub da farin ruwa a gaba ko kuma matsala ta rashin haihuwa da ma dukkanin matsalar ta shafi al'aura dukkaninsu akwai maganin da muke bada a ƙarƙashin cibiya ta shifa'un islamic medicine center ina masu fama da matsala ta HIV ku sani mun ba mutane da dama magani kuma sun warke a cikin sati biyu garanti ina masu fama da matsala na iska sihiri ko kuma sammu muna da sirrika masu tarin yawa ku dai ku tuntube mu mutane Ivory Coast, Cote d'Ivoire, Mali, Ghana, Senegal benin algeria murtina chad sudan har ma da saudiya dukkanin muna tura maganin mu a cikin sauki insha Allah za ku samu shifawun islamic medicine center a jihar kano a medile ta sabuwar gandu kafin kwanar gidan kaji cikin uwar soro plaza a shago mai namba b6 a jihar maiduguri za ku same mu a gaba da gadan lagos street cikin Rahma plaza a shago mai namba b8 mutanen jihar adamawa mubi za ku same mu a babban hanyar Ahmadu Bello a gaba da Zenith Bank kusa da AA Boka a saman Bene El Hussein Multipurpose a shago mai namba B2. Mutanen jihar Taraba Jalingo za ku same mu a kusa da masallacin Juma'a na tashar Road Block a cikin AA Rono Plaza a saman Bene. Mutanen jamhuriyar Niger cikin Dusu za ku same mu a Lion Canal Turwa STV, Lion Rainfall de la More. cibiyar Shifa'ul Islamic Medicine Center ta buɗe sabon ofishinta a garin Libya cikin garin Misrata yanzu a haka muna nan insha Allah. Kuma cibiyar Shifa'ul Islamic Medicine Center muna tura maganin mu a duk inda kuke a faɗin duniya cikin aminci da kuma mutuntawa. A bisa rahoton da muke samu magana ta ko'ina al'umma suke yi akan cibiyar al'ansar islamic medicine center ta fannin kasashen ƙetare ma rahotannin da muke samu kenan da farko dai komai na allah ne kuma ita gaskiya duk tun da aka yi wata rana sai ta bayyana mun samu lambobin yabo sosai wajen yadda muke aika sakonninmu sassan ƙasashe daban-daban har da nan gida najeriya mu ingantattu ne da aka sarrafa su ta koyewar addinin musulunci. Wani irin magunguna kuke bayarwa a cikin wannan cibiyar taku? Muna ba da maganin HIV, muna ba da maganin istimina'i, wanda yake haifar da matsaloli kamar haka. Saurin inzali yayin kusantuwa da iyali yana haifar da yawan mantuwa. Ta fannin yan uwana mata wani tanadi aka tanada mana. Muna taimaka musu da maganunuwa na gyaran jiki da kuma nau'ikan sirrika na maganin mata. Wani irin jan hankali za ka yi wa al'umma? Addininmu ya koyar da mu mu nemi lafiya domin mu bauta wa Allah cikin nutsuwa. Labari na labari labari labari labari